Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari shine zababben shugaban kasar Najeriya na farko. A kansa aka fara shugaba mai cikakken iko na farar hula. Sai dai yana fara wa'adin sa na biyu, sojoji suka yi masa juyin mulki. A tsawon shekaru hudu da wata uku da ya na shugabancin Najeriya ya sha fama da adawar siyasa daga sauran jam'iyyu. Kuma Najeriya na cikin matsin tattalin arziki sakamakon karyewa farashin man fetur a kasuwar duniya. Duk da haka, jami'an gwamnatinsa sun yi facaka da almubazzaranci da dukiyar al'umma sai dai shi yi masa kallon mutumin kirki amma wanda ya kasa hukunta waɗanda yake tare da su an haifi alhaji shehu shagari a shekarar 1925 a ƙauyen shagari da yanzu haka yake cikin jihar sokoto mahaifinsa magaji aliyu shagari latani ne na ziriyar alibawa kakan kakansa muhammadu shagari ne ya kafa garin kuma har yanzu iyalin gidansu ne suke rike da sarautar dagacin garin wato magajin shagari yana da shekara biyar mahaifinsa ya rasu inda yayansa alhaji muhammadu bello ya ci gaba da renansa shi ne ma ya sa shi a makarantar elementare ta garin yabo wurin dangin mahaifiyarsa a shekarar 1931 kasancewar yana da karancin shekaru da karamin jiki duk ajin da ya a makarantar boko shi yake zama dan auta a 1935 bayan shekaru hudu ya kammala elementary ya shiga makarantar middle ta sokoto a nan ne ya fara karatu kan kujera da benci sabanin elementary inda suke zaune bisa tabarmi shi da sauran ɗalibai irin su abubakar gumi hallar binji bello gusau da mika mafara suna zuwa ɗaukar karatun addini a wurin malamin kimiyyarsu malam shehu yabo shi ne ma ya sauya masa suna zuwa shehu shagari a hukumance kuma malamin su na arabiya da ilimin addinin muhammadu junaidu wanda ya zama wazirin sokoto a wurinsa ya koyi rubutattun waƙoƙi na hausa da larabci suna makarantar midil yakin duniya na biyu ya barke a 1939 a shekarar 1941 suka kammala midil sai dai dukkansu suna tsoron zuwa kwalejin kaduna saboda labaran da suke samu na gurɓatar tarbiyya da aka yi jarabawa mutum biyu ne suke nasara shehu shagari da yusuf kaduna shi yusuf gida zai koma amma shagari sai ya ce ba za shi ba sai malaminsu na turanci mr shillington ya kai kararsa wurin sarkin musulmi aka yi sa'a sarkin musulmi abubakar na uku za shi kaduna taron majalisar sarakuna sai ya tafi da shehu shagari ya sa kai shi matsugunin kwalejin na wucin gadi da ke kaduna junction saboda sojojin birtaniya na amfani da harabar makarantar a matsayin sansanin yaƙi a kaduna college shehu shagari ya zauna a house kuma shi ne ɗalibi na 394 da aka ɗauka a tsawon shekaru 20 ɗin da makarantar ta yi a lokacin da suke shekarar ƙarshe a 1943 burinsa shine zama malamin dabbobi wato veterinary assistant sai dai a shekarar ne malamin kimiyya na makarantar middle ta sakwata malam shehu ya bayar rasu shi kaɗai ne ko malamin kimiyya a lardin sokoto da haka na ta turo da umarnin a horar da shehu shagari ya miye gurbinsa lokacin da suka kammala kwaleji sai aka rike shi tsawon shekara guda don ya karɓi horo a matsayin malamin kimiyya yana cikin horon ne kuma ɗaya malamin kimiyyar da ya rage a faɗin arewacin najeriya baki ɗaya wato malam abdulrahman mora ya ajiye aikinsa a zaria sai aka tura shehu shagari zaria yana ci gaba da karɓar horo kuma yana koyarwa ga ɗaliban middle ta zaria yana wannan aikin nema har aka sa shi safiyan wani fili a tudun jukun da ke zaria ya wallafa taswirarsa wannan fili shine gwamnati ta mallaka ta kuma taso da kwaleji daga kaduna zuwa zaria inda daga bisani aka sauya mata suna zuwa barewa kwaleji a ranar 15 ga maris 1945 ya kama aiki a makarantar middle ta sokoto a matsayin malamin kimiyya a watan yunin 1945 ne kuma aka kama sa amaryarsa daga gida ba tare da amincewarsa ba da yake ita ma ba ta so sau uku tana guduwa ana dawo da ita daga na aka haƙura a kashe auren sai a mayin 1946 ne ya auri budurwar da yake so mai suna amina kuma suka rayu da ita har zuwa rasuwarta a watan fabrairun 1976 a wannan lokacin ne kuma ya rinka mayar da sa waƙe domin sauƙaƙa wa ɗalibai ɗaya daga cikinsu ita ce waƙar najeriya wacce ta ƙunshi manhajar darasin geography daga bisani an wallafa ta a matsayin littafi inda 'yan makaranta da yawa a arewacin najeriya suka amfana da ita ita waƙar najeriya ita ce waƙar nan da ake cewa 'yan yara ku zo a faɗa maku ku ji labarin Nijeriya in an tambaye ku kuce masu muta mu ƙasa Nijeriya don kau da yawa aka tambaya shin wai mi an Nijeriya to wanka ƙasa ce ba wata ita an ka sani nigeria turawa sun ka naɗa mata waga suna wai nigeria sun kira wani kogi "Nija" mun kwara muke cewa jiya daga sunan kogin nan ɗaya suka sa na ƙasa suka rataya don kogin ya bi cikin ta ne ya ratsa ƙasar ya kewaya ya faɗa kogi cikin bahar atlantic ocean kunjiya sunan kogin kenan anan a ƙasar sudan kuwa maliya sai dai shekaru biyu kawai yana koyarwar gwamnatin mulkin mallaka ta soke koyar da kimiyya arewacin najeriya a lokacin an yi wa malam shehu shagari odar kayan gwaje-gwajen kimiyya amma haka aka umarci baturen asibiti ya kwashi waɗanda za su yi masa amfani sauran kuma a lalata su a zubar tun daga nan yi ta ƙoƙarin barin koyarwa amma idan ya samu aiki sai hukumar na ta saukwata ta ki amincewa a shekarar 1951 sai ya nemi taimakon kansilan ilimi kuma sardaunan sokoto ahmadu bello cewa yana so ya nemi aiki a gidan rediyo shi kuma sardauna sai ya tura shi argungu a matsayin hedimasta na babban makarantar firamaren garin bayan shekara ɗaya ya koma sokoto a matsayin jami'in da ke lura da malaman makarantun firamare na lardin baki ɗaya a 1953 aka zaɓe shi cikin masu zuwa horon wata hudu akan yadda ake tafiyar da makarantu a ingila karkashin british council kafin su tafi sai da aka tara su a kano aka koya musu yadda ake cin abinci da wuka da cokali mai yatsu bayan da jirgin su ya sauka a london suka yawon bude ido sai aka tura su liverpool da lancashire inda aka gudanar da kwas din malam shehu shagari ya zauna ne a wani ƙauye inda banda mai masaukinsa da ya yi yakin duniya babu wanda ya taba ganin bakar fata sai shi to tana cikin shekarar 1945 lokacin da malin shehu shagari yake zaria ya fara halartar tarurrukan tattaunawa da 'yan boko ke yi a junansu a somi somin fara siyasa arewacin najeriya a shekarar 1946 ya kafa kungiyar youth social circle a sokoto a shekarar 1948 lokacin da ya je taron kungiyar malamai ta arewacin najeriya northern teachers association nta sai ya tara kungiyoyin mutanen arewa a yau da jam'iyyar mutanen arewa suna taron tattauna yiwuwar haɗewarsu da haka sai shi ma shiga wannan taron a matsayin wakilin youth social circle waccan da ya kafa a sokoto a shekarar 1950 aka yi shawara a mayar da wannan kungiya da daɗaɗɗiyar ƙungiya ta npc wato northern people's congress a turanci zuwa jam'iyyar siyasa don haka aka shirya gagarumin taro a jos malam shehu shagari da ahmadu danfuloti da malam mamuda su ne suka wakilci kungiyar youth social circle sokoto inda suka shiga jirgi daga gusau tare da malam aminu kano a zaria kuma da mai tamasile da babba dan agundi da sauran 'yan nehu suka haɗe da su tun a jirgin shagari ya shaida aminu kano cewa 'yan kungiyarsu sun umarce su ne da su hana aminu kano da sa'adu zungur nasarar samun shugabancin npc daga ƙarshe dai aka zaɓi wani ɗan kasuwa da ke zaune a lagos alhaji sanda na allah a matsayin shugaba duk wannan abin da ake zaɓaɓɓun 'yan majalisar dokokin jihar arewa ba su da jam'iyya da haka oktoban 1951 ahmadu bello da abubakar tafawa balewa da aliyu makaman bida suka karbe iko da jam'iyyar npc duk da dai su sha gari da sauran 'yan jam'iyya sun yi turjiya da fari daga bisani an kira taro a kaduna inda aka tabbatar da tsarin kuma a shekarar 1954 aka sake taro a jos inda aka bayyana sardauna a matsayin shugaban npc yayin da tafawa balewa ya zama mataimakin shugaba a shekarar 1954 aka yi zaɓe inda aka zaɓi shehu shagari ya zama ɗan majalisar wakilai ta tarayya da ke Legas. a watan mayun 1958 kuma aka tura shi ingila domin samun horo kan yadda ake gudanar da aikin majalisa bayan ya dawo aka naɗa shi parliamentary sakatare na prime minister sa abubakar tafawa balewa a shekarar 1959 shehu shagari ya sake cin zaɓen ɗan majalisar tarayya daga nan firaminista ta fara balewa ya naɗa shi ministan bunƙasa tattalin arziki bayan samun yancin kai kuma sai mayar da shi ministan kula da ma'aikatan gwamnati a nan ya jagoranci manufar gwamnati ta maye gurbin turawan birtaniya da 'yan najeriya a shekarar 1962 aka mayar da shi ma'aikatar harkokin cikin gida a shekarar ne kuma sarkin musulmi ya naɗa shi tirakin sokoto a shekarar 1965 bayan rasuwar ministan tsaro muhammadu ribadu sai aka maye gurbinsa da malam inuwa wada shi kuma shagari ya koma ma'aikatar ayyuka da sifiyo a nan ne ya ba da aikin gina garda ta biyu ta lagos wadda ita ce kwangilar farko da aka yi baiwa kamfanin julius baga a nigeria a ranar 14 ga janairun 1966 wani jami'in leƙen asiri na jam'iyyar npc ya sanar da shehu shagari cewa soji masu shirin juyin mulki na shigo da makamai ta tashar jiragen ruwa saboda jami'an kwastan na yajin aiki nan da nan ya garza gidan firaminista ta fawa ba inda ya tare yana ganawa da wasu ministoci uku game da matakin da zai ɗauka kan rikicin siyasar jihar yamma bayan sun gama ganawa firaminista ya shiga cikin gida har wanzaminsa ya fara masa aski shagari ya kutsa ya sanar da shi halin da ake ciki amma sai firaminista ya ce wannan jita-jita ne cikin wannan daren ne sojoji suka kaddamar da juyin mulki da suka kashe firaminista da sardauna da sauran jagororin jihohin arewa da yamma a cikin daren ne kuma kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen leƙen asiri muhammad dukko yusuf ya sanar da shehu shagara halin da ake ciki shi kuma ya tashi ya sanar da raguwar ministocin da suke makwabtaka bayan da gari ya waye yana cikin ministocin da suka buƙaci muƙaddashin shugaban ƙasa nwafo orizu ya naɗa zindabukar gibcharima a matsayin prime minister roko kuma da shi aka tattauna da babban kwamandan sojin najeriya janar aguye iransi inda suka amince su miƙa masa mulkin najeriya daga nan shehu shagari ya koma gida inda ya tare da iyalinsa a ƙauyen shagari kuma ya kama aikinsa na kansila a masarautar sokoto a nan ya ci gaba da zama har aka yi juyin mulki na biyu inda aka kashe iransi aka ɗora gawa kuma yana sokoton ne yaƙin biyafra ya ɓarke daga 1967 zuwa 1970 ko da yake yana cikin manyan najeriya da gwamnatin ga wanta tura kasashen duniya domin yaƙi da farfakandar biafra shehu shagari ya ziyarci kasashen faransa da italiya da switzerland inda ya gana da masu faɗa a ji ya yi musu bayanin gaskiyar abin da ke faruwa a najeriya ranar 16 ga oktoban 1968 gwamnan mulkin soji na jihar arewa maso yammacin najeriya csp usman faruk ya naɗa shi kwamishinan ɗauka da horar da ma'aikata a ranar 1 ga nuwamban 1969 kuma ya soya masa aiki zuwa ma'aikatar ilimi a satumban 1970 janar gawan ya naɗa shi kwamishinan tarayya wato minista amma ba tare da ma'aikata ba sai a fabrairun 1971 ne aka ba shi ma'aikatar bunƙasa tattalin arziki da sake gine-ginen da yaƙi ya rusa a nan ya jagoranci ta da komatsar yankin gabashin najeriya wanda yakin biafra ya lahanta a yunin 1971 kuma ministan kudi chief obafemi awolo ya ajiye aikinsa saboda ya fara shirye-shiryen shiga takarar shugaban kasa da zarar gawan ya amince da mika mulki ga farar hula da haka ranar 21 ga oktoban 1971 aka sa shagari ya maye gurbinsa a ranar 29 ga yulin 1975 kuma sojoji suka kifar da gwamnatin gaba washe gari 30 ga yuli sabon shugaban mulkin soji birgediya murtala muhammad kuma ministan sadarwa a gwamnatin gawan ya yi jawabin kama mulki a nan ya sallami duk masu mukamin siyasa ciki har da ministoci a wannan karin ma shehu shagari ya koma sokoto inda ya ci gaba da aikinsa na kansila a majalisar sarkin musulmi amma ranar 31 ga maris na 1976 ya ritaya daga aiki a watan afrilun 1976 kuma sai gwamnan soji na sabuwar jihar sokoto laftanar kanar umar muhammad ya sanar da shehu shagari a matsayin shugaban hukumar daraktocin hukumar bunƙasa birnin sokoto wato suda a shirye-shiryen mika mulki ga farar hula aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi ranar 28 ga disamban 1976 shehu shagari ya yi takarar kansila kuma ya nasara a shekarar ne kuma jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta ba shi digirin girmamawa na dakta a bangaren lu bayan da kwamitin tsara mulki ya miƙa rahotonsa ga shugaban ƙasa obasanjo a satumban 1976 sai kuma aka zaɓi 'yan majalisar da za su tattauna game da kundin tsarin mulkin shehu shagari na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa daga jihar sokoto a cikin wannan majalisa ne 'yan siyasa suka fara shirye-shiryen kafa jam'iyyu a nan shehu shagari na cikin jagororin national movement wacce ita ce ta rikide ta koma national party of nigeria npn burinsa shine tsaya takarar sanata a jam'iyyar amma magoya bayansa sun tilasta masa tsayawa takarar shugaban kasa a zaben fidda gwani da aka gudanar ranar 23 ga oktoban 1978 a kaduna a wannan zaben shehu shagari ne ya nasara yayin da mai masu le adamu ciroma joseph tarka iya abubakar dole shola saraki suka rufa masa baya a disamba 1978 aka yi taron mpn na kasa a lagos inda aka tabbatar da shagari a matsayin dan takarar jam'iyyar a ranar 11 ga agustan 1979 a gudanar da zaben gama gari a ranar 16 ga agusta da karfe 1 suna minti 20 na rana hukumar zaɓe ta fedeko ta sanar da shehu shagari a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sai dai an samu takaddama kan cika sharaɗin samun kaso 25 cikin 100 na ƙurɓin da aka kaɗa a kaso biyu bisa uku na jihohin najeriya da haka ɗan takarar upn chief obafemi awolowo ya shigar da kara gaban kotun zaɓe wacce ta tabbatar da nasarar shagari da garan ya ɗaukaka kara zuwa kotun koli inda ita ma ta tabbatar da nasarar a ranar 26 ga satumban 1979 a ranar litinin 1 ga oktoban 1979 janar olusegun obasanjo ya mika mulkin najeriya ga alhaji shehu usman aliyu shagari a dandalin tafa a balewa da ke Legas. sai dai ya hau mulki daidai lokacin da farashin man fetur ya karye a kasuwar duniya wannan ta sa ya kori 'yan kasashen waje musamman 'yan ghana da ke zaune a najeriya ba da izini ba ya kaddamar da shirin matse bakin aljihun gwamnati domin tattalin arziki ya bunƙasa sai dai jami'an gwamnatinsa da dama sun shiga handama da baba kere kan dukiyar al'umma kuma ya kasa hana su duk da haka shi ya yi kokarin tabbatar da samuwar birnin tarayya abuja ta hanyar gina gidaje da hanyoyi da ofisoshin gwamnati a ƙarƙashin shirinsa na haɓaka noma ya samar da manyan madatsun ruwa domin bunƙasa noman rani a faɗin najeriya ya samar da gidajen da ake kira "Shagaru kwatas a dukkan jihohin najeriya kuma ya bunƙasa harkokin sufuri da ilimi a faɗin ƙasa baki ɗaya sai dai ya sha fama da adawa daga wurin sauran jam'iyyu masu ra'ayin kawo sauyi a watan yunin 1982 npn ta sake tsayar da shagari takara a karo na biyu kuma shi ya nasara da gagarumin rinjaye a zaben yulin 1983 sai dai 'yan siyasa da 'yan jarida sun yi zargin cewa an tafka magudi a zaben ranar juma'a 30 ga disamban 1983 bayan yi da sallah a masallacin obalande da ke lagos shugaba shagari ya koma fara shugaban kasa inda aka naɗi jawabinsa na murnar sabuwar shekara saboda zai tafi hutun ƙarshen mako a abuja jawabin da ba a yada ba kenan saboda yana abujan aka yi masa juyin mulki tun bayan sallar isha jami'an tsaro na fadar aguda house suka shaida masa akwai yiwuwar za a juya mulki cikin daren amma a shirye suke su murkushe 'yan tawayan na haka daren nan bai rantsa ba amma shiru babu abin da ya faru sai da misalin karfe hudu na asuba ya jiyo kara harbe-harben bindiga daga nesa daga nan sai ga adc manjo ali inda ya sanar da shi cewa birgidiya ibrahim bako ne ya kawo hari tare da wasu dakarun soji daga kaduna ya ce tuni sun kwashe iyalin shugaban kasa yanzu kuma sun zo fitar da shi ne daga hatsari da haka wasu ma'aikatan hukumar tsaro ta nso suka ɗauke shi a fijo 504 suka nufi kefi a nan suka isa gidan ciroman kefi alhaji hassan muhammad wanda shi ne karamin minista a ma'aikatar harkokin cikin gida lokacin da suke jiran fitowarsa ne suka ji sanarwa a rediyon mota daga brigadier sani a abacha cewa soji sun karbe ƙasa bayan salar asuba sai suka karasa gonar tsohon gwamnan soji na jihar kaduna group captain usman jibrin wacce ke hanyar nasarawa da misalin karfe bakwai da rabi na safiya suka same shi a gona suka ba shi labarin juyin mulki shi kuma alhaji hassan ya koma kefi inda ya samo abin karyawa da kayan sawa ya kawo musu zuwa rana group captain jibrin ya haɗa musu mota da kayan shimfiɗa da guzurin abinci ya tura su ƙauyen tunga mai nisan kilomita 80 daga gonar da karfe 7 na safiyar lahadi ranar 1 ga janairun 1984 suka ji muryar manjo janar muhammadu buhari yana jawabi a matsayin sabon shugaban ƙasa da dai suka ji komai ya lafa babu kashe-kashe sai group captain jibrin ya zo ya kwashe su zuwa gonarsa inda ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar plateau zai zo ya tafi da tsohon shugaban ƙasar bai iso ba sai ba shegari litinin da daddare ranar talata uku ga janairu suka isa makurdi da misalin karfe 1 da rabi na dare da karfe 5 da rabi na asuba kuma sai tashar jirgin sama ta soji inda aka ɗauke shi zuwa lagos daga tashar jiragen sama ta lagos sai aka zarce da shi fadar shugaban kasa a nan ya samu labarin cewa duk iyalinsa lafiyar su kalau da daddare aka kai shi gida mai lamba biyu rockstar road da ke ikoyi inda aka yi masa ɗaurin talala yana cikin tsaron ne kuma gwamnatin buhari ta kama waɗanda suka yi gwamnati ciki har da masu adawa da shi ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru aru-aru bisa laifukan cin hanci da rashawa shi kansa ministan da ake gani tamkar ɗan gaban goshinsa alhaji umaru dukko gwamnatin buhari ta zarge shi da sata inda har ta yi ƙoƙarin sato shi daga burtaniya inda yake gudun hijira wanda ya jawo saɓanin diflomasiya tsakanin najeriya da burtaniya yana cikin tsaron ne babu mai ziyararsa amma ana kama masa jaridu har lokacin da janar baban gida ya hamɓarar da gwamnatin buhari ranar 27 ga agustan 1985 sannan aka fara barin mutane su ziyarce shi sai a ranar talata ɗaya ga yulin 1986 da daddare sojoji suka kwankwasa kofar gidan inda suka ɗauke shi kai tsaye zuwa tashar jiragen sama ta murtala muhammad da ke Legas. ba su tsaya ba sai a matakalai shiga jirgi zuwa karfe goma na dare suka isa sokoto ba tare da kowa ya sani ba daga nan kuma suka zira shi a mota sai mahaifarsa shagari daga nan aka ginda masa sharaɗin ba zai bar ƙauyen ba kuma ba zai shiga harkokin siyasa ba kuma ba zai yi magana da 'yan jarida ba har sai ranar 15 ga janairun 1988 gwamnatin babangida ta yi masa izinin shiga birnin sokoto a ranar 6 ga janairun 1989 gida ya sahale masa zai iya yawatawa a cikin najeriya har ma da kasashen waje daga nan ya samu cikakken yanci amma shi da kansa sai ya haramta kansa shiga harkokin siyasa har zuwa lokacin da allah ya karɓi ransa a ranar 28 ga watan disamba shekara ta 2018 Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.